أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها مسلمي إن من بيسون الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta’ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci na azumin Ramadan takwas ga wata muna godewa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka kuma ga alaman ni'ima ruwan sama muna ƙara godiya Allah subhanahu wataala ya sanya albarka mai yawa ciki kuma shi mana jagora amin to Allah idan baka manta ba muna so tagabu kuma Allah subhanahu wataala ya gwada mana cikin wannan sura yadda su kafirai na makka suke ta gwagwarmaya da musu da manzon Allah sallallahu alaihi suna ganin in za a turo manzo ya kamata ya zamanto mala'ika ne in ko cikin mutane za a tura to sai a zabo cikin manya-manyan su manyan ma in za a turo a duba dan birni ko ya zamanto wanda zai fito daga shahararren birni da aka sani kenan dai hasada ta ko ina suke wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi alhalin sun san halinsa sun san ɗabi'arsa sun san komai nashi har ma su da kansu suka sami suna al-amin amintacce to don haka bayan sun yi wannan na nuna fito na fito da manzon Allah to kuma yanzu suna nuna musu na tashin alkiyama cewa ba za a yi tashin kiyama ba duk dai nuna ne alama na ƙaryata tauhidi da ƙaryata ainihin wato musulunci saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana ainihin wato dalilai masu nuna cewa za a yi tashin alkiyama har manzon Allah da kansa Allah subhanahu wataala ya ce musu ka gaya musu kuma ka tabbatar musu tunda sun ce za'ama allazina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir karantse musu da Allah cewa za a yi wannan tashin alkiyama in suna shakka kiyaman nan tana zuwa la raiba fiha ba kokonto ba musu a ciki wanda zai zauna lafiya ya samu gidan salama ya samu gidan aminci sai wanda ya imani da Allah kuma ya imani da manzon Allah sai Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi nan zamu tashi Allah fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir to sai Allah madaukakin sarki ya ce in kuna son gidan zaman lafiya gidan aljanna to fa aminu billahi wa rasuli ku imani da Allah ku imani kuma da manzonsa ai fasaddiqu billahi wa bi rasuli ku gaskanta Allah kuma ku gaskanta manzon Allah kuma da amincin Allah tabbata gare shi wan nuril ladhi anzalna ai wan nuril ladhi anzalna sannan ku gaskanta wa bi hadha alquran da wannan littafin alqurani wanda muka saukar wa manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi wallahu bima ta'maluna kabir Allah dangane da abinda kuke aikatawa mai gani ne saboda haka idan kuna son aljanna idan kuna son zaman lafiya to ku imani da Allah kuma ku imani da manzon Allah sannan ku imani da alqur'ani anan Allah ya ambaci alqur'ani da ma'ana annur, wato haske alqur'ani yana da ainihin wato sunaye da yawa inda zaka ga inda Allah ya ambaci wannan hasken ya zamanto alqur'ani ne qur'ani ya ce ma kunta tadri mal kitabu wal iman ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن إنك إلى صراط مستقيم الله يتي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نعم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي نشاء من عبادنا نعم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم saboda Allah ya yi ma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wahayin wannan littafi na alqur'ani kafin a mishi wahayin manzon Allah bai san wani littafi kuma bai iya rubutu ba shi yasa lokacin da mala'ika jibrilu ya same shi agogo ya ce iqra ya karatu sai ce me zan karanta ma ana bi qari ni ba mai karatu bane ban iya karatu ba malaika jibril sai ce ikra yi karatu ya maimaita mishi yi karatu bai iya karatu ba sai da Allah ya ce mishi اقرا bismi ربك الذي خلق اقرا باسم ربك الذي kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta shine Allah to daga nan aka koya mishi cewa yayi karatu saboda haka manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi bai shiga makaranta ba bai da wani malami da yake karantar da shi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma yazo da abin da ya gagari masu kusaha masu ilimi masana wanda sun san waƙoƙi daban-daban na ainihin wato lokacin jahiliya larabawa ne masu ilimi kuma sai yazo da abin da. ainihin wato ya wuce hankalinsu da kwakwalwarsu da basirarsu don su gane cewa wannan ba maganarsa ba maganar Allah shi yasa shi kansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi in an mishi wahayin alqur'ani sai yana gaggawa yana karantawa yana motsa bakinsa ya karanta ya sake karantawa don yayi sauri sauri ya haddace sai Allah ya ce mishi a'a me ya kamata yi la tuharrik bihi lisanaka litajala bi ya ya inna alaina jam'ahu wa qur'ana me zai faru fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana sannan thumma illa alaina bayana Allah ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bi kada ka rika motsa harcinka kana ta kokarin gaggawa sai ka haddace shi da wuri inna alaina jam'ahu wa qur'an tara wannan littafin alqur'ani a wurin mu yake karatun sa da yadda za a yi a wurin mu yake saboda haka ka saurara kawai idan mala'ika jibril ya zo ya karanta maka fa iza qara'nahu fattabi qur'ana hmm. in an karanta maka kai ma ka maimaita ka bi saboda haka kana maimaitawa shikenan Allah madaukakin sarki zai ainihin wato tsare karatun da haddace shi a cikin zuciyarka fa yaza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina summa inna alaina bayana sannan summa inna alaina bayana bayanin qur'anin da fassararsa da abin da ake nufi a wurin mu yake za mu maka bayani shi yasa Allah yake wa anzalna ilayka dhikra وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله أكبر وأنزلنا إليك الذكر من سوى كرمك دوانا الذكر لسافر القرآن كيف كان القرآن ينا رسولنا يدبان دبا قاشي أنا أنك راشي الذكر كما عند عشان نور النور حسكيني سوى وأنزلنا إليك الذكر من سوى كرمك دوانا القرآن litubayyana lin ma nuzila ilayhi don ka bayyana wa mutane irin abin da aka saukar musu na hukunce hukunce da bayanai kai kake musu saboda haka da Allah madaukakin sarki ya tashi saukarwa sai ya saukar da shi ala qalbika ko litakuna minal munzirin ala qalbika litakuna minal munzirin saboda haka Allah ya saukar da shi ne akan zuciyarka an tsare zuciyan an wanke zuciyan babu wani rabon shedan a cikin zuciyarka saboda haka qur'anin yana shiga ya shiga kenan a sake nan kun ga wannan littafi na alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya ambace shi a matsayin ainihin wato haske Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah ilimin abin tun ma'ana bai da wani malami ya kasance kamar yadda suka faɗa haka ne amma ya zo da abin da ya gagare su Qur'ani in kana karanta shi zaka gane cewa littafin Allah akwai fusaha a ciki akwai duk abin da ake bukata na balaga na dukkan kawai da balar da yake nema na harshen sa in ya karanta alqur'ani zai samu idan ka dauki alqur'ani mai girma kana karantawa kawai karanta qul a'udhu birabbin nas ka kaga yadda siga yake qul a'udhu birabbin nas birabbin nas malikin nas ملك النار إله النار إله النار من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والنار من الجنة والنار نار نار نار حكى كاروا والشمس وضحاها والشمس وضحاها يا يا والقمر إذا تلاها نعم والنهار إذا جلاها سنة والليل إذا يغشاها سنة والسماء وما بناها نعم والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها kaga ha ha da alifin a ƙarshe ke karewa don ka gane qur'ani nan littafi ne na Allah subhanahu wataala to Allah maɗaukakin sarki ya sanya ainihin wato wannan littafi na alqur'ani mai girma yana da sunaye amma mashhuran sunayensa القرآن إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا مشهوري غدا uku ne alqur'ani saboda haka gashi nan ya fito cikin alqur'ani inna hadha alqur'an inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa kaga kenan sunan qur'ani ya fito a cikin alqur'ani in kace littafin alqur'ani shine mashhurin sunansa bayan nan alkitab الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده kitab alhamdulillahi anzala ala abdihi alkitab in kace alkitab alqur'ani ne mai girma sunansa mashuri na uku kuma alfurqan tabarakallazi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi kaga Al-Furqan mai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya shine Al-Qur'ani mai girma saboda haka waɗannan sune mashhuran sunan Al-Qur'ani Al-Qur'ani Al-Kitab Al-Furqan to amma kuma yazo daban-daban wanda yake nuna Al-Qur'ani ne mai girma ana kiran shi ma zikiri inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da zikiri اسيمك سكتني القران ومن اعرض عن ذكري ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك ايات وكذلك اليوم تنسى wanda ya kauda kai dangane da na zikiri na alqur'ani mafi alkhairin zikiri gaba daya babu abin da yake alqur'ani shi yasa duk mutumin da ya shagala da karatun alqur'ani mai girma ya haddace qur'ani ko bai haddace ba kullun yana cikin karatun alqur'ani manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce Allah kuma zai bashi abinda ma bai roki Allah ba kuma sannan alqur'anin zai cece shi iqra alqur'an fa innahu yati yawm alqiyama shifa'an li ashabi shafi'an li ashabi saboda haka ku karanta alqur'ani mai girma zai zo yana ceton mai karanta shi qur'ani ne in kana karanta shi ka karanta ka karanta ka karanta baka gajiya ka ƙara jin dadin sa sannan in ana karanta maka kana jin dadin sa mun tafi wani gari Edo kullun na bada wannan labari edo benin edo state akwai wani yamuri da ya sayar mana da fili ya sayar wa mutanenmu da fili filin da za su yi masallaci kuma a wurin kasuwa ya sayar musu naira kusan miliyan talatin sai ya zamanto ba su da kudin biya ‘yan izala suka zo aka yi lancin aka nemi waye aka zo in ya muri ne mm. aka same shi oga kai hakuri yace ba komai tunda wurin ibada ne na yadda sayar muku mutane na sun sun ce kada in sayar amma na yadda in sayar muku ku ringa min addu'a suka tafi shekara guda ana neman miliyan 30 ba samu ba aka dawo aka yi lancin da kira aka samu miliyan 5 aka zo sai aka ce to ga abin da aka samu miliyan 5 yace to na kara muku shekara biyu kuma mu je mu bude joint account tare da ku in kun samu miliyan ɗaya ku saka ba zan cire ba sai tare da ku kuma ba za ku cire ba sai tare da ni daga nan zuwa shekara biyu ku biya saboda haka aka je shekara mai zuwa aka sake lancin aka samu miliyan goma shekara na uku aka sake samun miliyan biyar ya zama an samu miliyan goma sha biyar saura sha biyar a cikin shekara uku da ya bayar har yanzu ana neman miliyan nawa sha biyar an yi an yi an karaɗa ƙasar nan sun zo arewa a je wurin wane ne babu a je wurin wane ne babu suka zo suka same ni cewa ga halin da ake ciki farko farko lokacin da na zama shugaban wannan ƙungiya ce to ga halin da ake ciki ga halin da ake ciki ce to babu laifi bari mu yi wayo mutum ɗaya cikin mutanen mu magana ko Allah zai sa ya baya Allah ya sa na kira wani mutum guda soja ne yana sojan a lokacin yanzu ya ritaya sunan shi Muhammadu <laughs> Muhammad sunansa ba zan ƙara sauran ba saboda ya ce don Allah karin bayyana na ce general don Allah ka taimaka ga wasu bayan Allah a gabana sun zo daga Edo suna neman yadda za a yi shekara uku suna neman wannan kuɗi sauran cikon miliyan goma sha biyar ya ce shek a turo min da account number gobe za a biya aka turo da account number ɗinsu washe gari ya biya Allah ya saka mishi da alkhairi saboda haka ana biyan wannan sai muka shirya tuwa muka ce to bari mu je don mu ga filin a lokacin da muka je mun je mun zaga mun je Benin mun je kuma Wari muka sake zuwa Safale muka kwana a Wari muka zo Safale daga nan muka taso muka zo Benin City aka tattara gaba ɗaya muka je muka ga wurin suka kai mu gashi nan wuri ya girma bakin kasuwa ne har ma ana biyan su kuɗaɗen haya kima a lokacin suka ce a yanzu wurin ba za a iya sai da shi kusan miliyan 100 ba saboda darajarsa amma ga abinda wannan ya mure mana mutumin kirki ne ku zo don Allah mu je a mishi godiya muka tashi gaba da aka je Allah ramma nasiru gondina malam kabiru gombena da sauran maluma da muka je baki daya muna zuwa wurin wannan bawan Allah muka gaisa da shi muka yi mishi godiya muka yi mishi fatan alkhairi sai da shi to ai gonda mu kira shi zuwa ga musulunci tunda ka ba musulmai fili to muna kiran ka zuwa ga wannan addini addini nan na musulunci ga yadda yake nace bari mu karanta maka alqur'ani mai girma mu baka labarin kissan haihuwar annabi Isa dan Maryam yadda qur'ani ya bada labari na sanya malam Ahmed Suleiman al-Ramma ya karanto mishi alqur'ani suratu Maryam yana karantawa yana karantawa sai in ya murena haka da kai yana haka da kai yace this is more than music is better than music ce wannan wannan karatun yafi yafi waka dadi saboda haka malam Ahmed Sulaiman murya yayi sama yayi kasa yayi sama yayi kasa bayan da aka gama muka fassara mishi yace wallahi bai taba jin wannan tarihi na annabi Isa haka yake a cikin alqur'ani yace wallahi bai taba sani ba yace to amma me yasa ba ka karanta ma kristoci su gane cewa akwai tarihin annabi Isa nace bari ka jima duk musulmin da bai imani da annabi isa ba kafiri ne yace haka nace kware kuwa in musulmi yace annabi isa ƙarya ne ya yi yarda ya bar musulunci imanin ka baya cika sai ka yarda da annabawan nan baki daya a lokacin muka jefa musu subha sai da ya rikice yace to ku bari zan yi tunani akan wannan addini na gane lalle wannan addinin nan akwai magana akai to kun gani a sai kenan hatta wanda ba musulmi ba in an karanta mishi alqur'ani mai girma sai kaga wato yana sauraron alqur'ani mai girma shi yasa Allah madaukakin sarki yace hatta fada fada da rabaran rabaran da fasto fasto wa idza sami'u ma unzila ila rasul wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq wallahi idan sun saurari Qur'ani wa idza sami'u ma unzila ila rasul in sun saurari irin abin da aka wa manzon Allah tara ayunuhum tafidu min ad dami zaka ga indai suna sauraro malaman su na addinin Kirista da Yahudu indai za a rera al-Qur'ani a kusa da su a karanta sai kaga idanunsu ya cika da hawaye suna kuka saboda irin abin da suka gane na gaskiya shi yasa zaka samu wanda ya fi kusa da musulunci da musulmi babu kaman kirista ba yahude yana gaba da musulmi yana gaba da kirista da wuya ya shigo musulunci amma kiristoci ana samun suna musulunta suna ganewa don da yawa daga cikin su wasu ba su gane addini ba da gangan ake hada su fada da gaba da musulmai amma ai babu addinin da yawa kirista ma adalci kamar addinin musulunci hatta ainihin wato matan su an yadda ka aura tana ma addinin kai kana addinin ka an san zaka yi mata adalci amma ba a yadda Kirista ya aure mace musulma ba don ba zai mata adalci ba kun san abin da yasa ba zai adalci ba domin kai ka yadda da annabi Isa shi ko bai yadda da annabi Muhammadu ba wannan shine adalci tunda da ka da annabi isa in an ce isa sai ka ce alaihi salam amma shi yana musun annabi Muhammadu haka ne ko ba haka ba ba ma musu ba bai da ba kai da kai da annabi Isa sai zaka iya barinta kana jan hankalinta a hankali har ta gane addinin musulunci amma shi in ya aure musulma bai yadda da annabi Muhammadu ba don haka babu yadda zai amince har ta yi addini zai gallaza mata kuma ya wahala ita shi yasa musulunci ce bai yadda da haka ba in an yi auren ma duk musulma da ta auri kirista auren ma babu shi qur'ani ya ce la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum su ba sa halatta gare su su ma ba sa zamantowa halal gare su Allah ya haranta wannan aure in an daura auren auren bai dauru ba amma da a matsayinka na musulmi zaka auro kirista tana addini ta na kirista auren ya dauru kuma ba kai laifi ba a cikin addininka sai dai abinda ake jima tsororan da baka raye a duniya ka bar 'ya'yanka da uwarsu kirista to in ba a yi ba tana iya mai da su kristanci saboda haka duk inda aka yayi saboda haka idan ainihin wato addinin musulunci ya nuna maka muhimmancin wato girmama annabi Isa alaihi salam don haka sai kun ga alqur'ani mai girma littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya ambace shi a matsayin zikiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun har ma waqalu ya ayyuhal ayyuhalladhi nuzila alayhi dhikru ya ayyuhal ayyuhalladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun waqalu qalu ya ayyuhal ya nuzila alayhi dhikr ya kai wanda yace an saukar miki da zikiri kina an saukar miki da alqur'ani saboda haka ya ku ahlus sunna ku gane zikiri naku ne kar ku dauka akwai ɗan ɗari'u da suke ce suna yin zikiri zikirin da suke yi ba irin wanda annabi Muhammadu ya karantar bane sallallahu alaihi wasallam domin kai manzo Allah ya koya maka yadda zaka yi zikiri su kuma akwai zikirin safi akwai zikirin yamma da waye koya musu shehu tijani to ku je ku yi na shehu tijani mu kuma mu yi nawa na annabi Muhammadu shikenan an zauna lafiya wata rana a garin mu ban manta ba an yi rigima lokacin farko farkon fitowar izala muna matasa aka je rigima police station sai DPO na mu mutumin numan ne bace mane da aka zo ana harbowa ɗan izana ne sun yi wa'azi sun zage mu an yi kaza sai ce okay where are those for muhammad ina mutanen muhammadu sai muka ce ga mu ne ce ku zo na yace ina mutanen tijani kuma ku koma gefen nan sai suka ce a ah, abin duk ɗaya ne sai ce then why are you fighting me yasa kuke fara muka ce a gaskiya mu ne mutanen Muhammadu su kuma mutanen Tijani na san wasu raro na mutanen garin mu sun san an yi haka eh an dauki lokaci to saboda haka ka zauna kai zikiri irin na Annabi Muhammadu sai ka zauna lafiya zikiri kuma na Tijani a barwa Tijani na Inyas a barwa Inyas na Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayi irin wanda manzon Allah ya koya saboda Qur'ani yace laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir kyakkyawan abin koyi da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana son Allah ya karbi ibadanka to kai irin manzon Allah sallah irin na manzon Allah azumi irin na manzon Allah aikin haji irin na manzon Allah bacci irin na manzon Allah shiga bayan gida irin na manzon Allah shiga masallaci irin na manzon Allah kasuwanci irin na manzon Allah komai zaka yi kai irin na manzon Allah sai ka zauna lafiya in an ce ma ga na wani kace a'a ba na annabi ne koya mini in yace ai eh, ai na annabi ne amma sai an aka ce ni ban san wannan dogon zagaye zagaye ba ni kawai alatu na manzon Allah wani sai an je wurin jika sai an je wurin wane ne sai an je ku ga a musulunci fa wai don zan baka addu'a yanzu in na karanta nace manzon Allah ya ce kowa ya karanta a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq kafa uku bayan asuba da bayan magariba shikenan baka cewa to malam ka ba mu wannan baran ai ba ni nake bayarwa ba wai ke bayarwa annabi ne har ga bayar in ka ji an so mace to ga wani lakani sai an kawo kafin alkalami sai an kawo kuɗi kaza kafin in bayyana muku damfara fara za muku za a kwace muku imani ba shi yasa wani babban mutum ba fama nan sakatare kullun na faku labari a Abuja za shi za shi London da sassafe zai hawo British Airways yana fitowa karfe 7 sai ga waɗansu manya-manyan malamai da rauni a kofar gidansa da asa kai yana fitowa sai aka ce salatin annabi goma goma sai aka daga hannu wannan tafiya da za a yi Allah ya tsare Allah ya kai ka lafiya ɗaya sai ce to bayan salatin annabi a karanta ayatul kursi kafa 1111 sai ce malam tafiya zan yi jirgi da jira yace za a karanta eh, eh, ayatul kursiyu ɗaya sai ce a karanta qul huwallahu kafa 3313 sai ce malamai ku dakata ɗaya sai ce ranka shi dai wannan addu'o'in da aka ambata in ba a karanta ba tafiyan nan babu sa'a yace ba sa'a aka ce ba sa'a to ya za a yi ce kawo kuɗi mu je mu ba almajirai a karanta sai ya dauko jakansa sai ya bude ya dauko dala dubu goma cikin sa sai ya mika Allah ma dala dubu goma nawa kira miliyan uku da dubu ɗari shida aka wanke shi da sassafe da sassafe wanki ne ma ya kamata EFCC zo su duba ya kamata EFCC su shigo su duba masu damfaran addini ko ina kira ga shugaban EFCC a rika bincike a nemo malamai na kwarai duk abin da annabi bai zo da shi ba na bidiyoyi da kirkire-kirkire bayan ka gama kama masu satan kudin gwamnati to a samu wani section a wurin ku na binciken kuma wanda suka zo da bidiyoyi don kar a cuci 'yan Najeriya ayi addini irin na annabi Muhammad to shi wannan da aka damfare shi da yayi karatu ko da yana sauraron karatun malaman sunna ana ce ayatul kursiyu kafa 1111 sai ce aka kallahu a cikin bukhari aka gani ko a muslim ba mu hadisi da ya tambaye wannan hadisi wannan zai kalli wannan wannan in ba a yasa ba kafin ya bude baki dusun gudu amma da yake shi ma tsoraci ne wata kila dama shi ma ya ɗebo kudin ne ta hanyar da bai dace ba saboda haka ya ku ahlus sunna ku ringa karatu ku ringa sauraron malaman sunna suna in zaka yi a gidanka musulunci ya koya ma cikin sauki aure cikin sauki zamanka da iyali cikin sauki qur'ani duk yayi bayani saboda haka sai qur'ani ya gwada mana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu wa inna lahu lahafizun muka sokar da wannan zikiri me kenan alqur'ani kuma har yanzu Allah madaukakin sarki yace wa innahu la zikrun laka wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wa sawfa tusalun wannan littafi na alqur'ani mai girma la zikrun laka ambato ne gare ka ma'ana daraja ne da kima ne gare ka ba kai kade ba hadda al'ummarka daukakan da larabawa suka samu dalilin manzon Allah Allah kadai ya san irin daukaka har zuwa ran tashin kiyama babu wani al'umma da suke da daraja kamar su yanzu da an ce ga balarabe ya zo kowa na Allah Allah ya ganshi ya karbe shi ya martaba shi saboda me saboda dangi ne na manzon Allah ba shi yasa ba aka rika amfani da sunan annabi aka rika damfaran mutane addini kowa yazo sai ce shi shi jika annabi ne wannan yace shi sharifi ne wannan yace shi wane ne kowa dai ma jika annabi har da wani ma baki tukururu yace shi ma jika annabi saboda haka sai kenan qur'anin nan an bato ne na Allah bayan nan kuma daukaka ce ga manzon Allah da ainihin wato dukkan larabawa Allah ya ambaci sunan Qur'ani daban-daban a cikin Qur'ani ya kira shi a matsayin haske ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun rabbikum wa anzalna ja'akum burhanun min rabbikum wani irin hujja ya zo muku daga wurin ubangijin. dalili ya zo muku wa anzalna ilaykum nuran mubina mun sauke muku wani haske mabayyani alqur'ani kenan Allah ya kira qur'ani mau'iza يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس يا كمتالي قد جاءتكم موعظة من ربكم wani irin wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijinku mai kenan alqur'ani shi yasa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace Allah yakan muku wa'azi guda biyu ɗaya wa'azi na magana alqur'ani kenan ɗayan baya magana mutuwa in an yi mutuwa kowa sai ya ji a jikinsa alqur'ani an karanta yana shiga jiki yana gyara zukata saboda in ana karanta alqur'ani yana karawa imanin mai imani wa iza tuliyat alaihim ayatuhu wa iza tuliyat alaihim آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون saboda haka yana karanta alqur'ani mai girma yana ƙara masu imani imani masu imani duk lokacin da aka karanta alqur'ani sai ƙara musu imani amma waɗanda ba su da imani fa in an karanta musu alqur'ani yaya suke gudu suke su kuma ko mm. wa idza menene وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الله الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة زكاة وأن لبسي إيماني دا لاهرة با sai zuciyar ta takura ta yi kunci saboda an kira sunan Allah sun shiga tashin hankali amma in kana son kaga suna walwala da jin dadi wa iza zukira allazina min dunihi hum yastabshirun in an kira wani Allah sai kaji suna bisha suna jin dadi yanzu akwai wanda in an ambaci sunan inyas kawai sai ga ya shiga jin dadi da an kira sunan Allah sai ga ya shiga damuwa amma gaba ɗaya yadda yake tsoro yake sha'awa na in yashi ba haka yake sha'awa Allah ba shi yasa ya ɗebe kayansa daga gaban Allah ya koma gaban wa yasi ya koma bautansa kenan gashi ya bar duniya in yasin nan bawan Allah ne wai wa yake ka bauta mishi har ma ka dawo kana ce wai mulkin da ya bawa Allah Allah ya gaza don haka ya kwace mulkin sa a rika fitowa kurukuru ana zagin Allah ya kamata malaman ɗariƙan tijjaniya su duka fitowa suna faɗin cewa masu wannan kafure ne kuma sun barranta gaba da su su ringa magana suna faɗi in suna yi sai mu gane da gaske ne amma don a yi sau ɗaya a yi shiru bala'i zai sauko wa al'umma duk lokacin da ba a magana in ana zagin Allah har ma wani ya ce idan ma wato annabi Muhammadu wa in ma bai yi biyayya ga in yasin ba sai ya taka wuyan manzon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi wannan a Kano har sai da aka dauki mataki aka yanke mishi hukuncin kisa wanda yayi wannan a kotu dalla da kotun da ta yi wannan hukunci bai kamata a ce a walakanta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ba sa ganin kimar manzon Allah ba sa ganin kimar darajar Allah amma in an taba malamin su hankali sai tashi ba ku ji ba wani ya zagi annabi Muhammad mai wa'azin Kirista aka kira wani malamin dari da aka ce ka zo mu zo mu hada kai ayi magana ga waɗansu sun zo suna sukan manzon Allah yace da aka zage Inyashin aka zage Shehu Tijani me kuka ce sai yanzu kenan a wurin sa waye fi girma ya kamata mutane ku zama masu hankali kana bawan Allah Allah ya halice ka kana bawan sa sannan ka koma kana kiran wani matacce wanda ya mutu kuma Allah rayayye ka bar shi kana tsoron wani wanda ya mutu ka bar Allah wanda yake shine rayayye baya mutuwa yace watawakkal alal hayy alladhi watawakkal alal hayy alladhi la yamutu wasabbih bihamdi ku dogara ga rayi wanda baya mutuwa shine Allah in ka dogara ga Allah ka zauna lafiya to ya ku bayan Allah fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzonsa in kuna neman aljanna wan da zai anzalna ku imani da hasken da muka saukar alqur'ani wallahu bima ta'maluna kabir Allah dangane da abin da kuke aikatawa mai bada labari ne Allah sai Allah ya ce mai gaba يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب نعم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم ليوم الجمع سبودا راندا الله زي تارا كو اكي تارا دوريا باكي ديا تون فرقو متانن النبي ادم عليه السلام har zuwa kan zamanin annabi nuhu shine farkon manzo da ya wa'azi har zuwa ƙarshen manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk al'ummomin nan gaba da za a tara su ki daya yauma yajma'ukum li yawmil jam'i ka ambata ran da Allah zai tara ku ga rana yawmil jam'i ranan tara kowa da kowa mutane na farko da mutane na ƙarshe bayan an tara mutane gaba daya sai Allah ya sa mala'ikun sama ta ɗaya su sauko su kewaye mutane da aljanu ga mutane nan ga aljanu ga dabbobi duk an tara su hadisin manzon Allah ya ce dama idan kana son ka ga kiyama a gaban ka kuru-kuru karanta wayannan surori na ƙasa-ƙasa idza su kuwirat wa idza nujumun kadarat ko in ka karanta wayannan surori kaga abin da zai faru wai zalu hushu dabbobin na daji da zaki da kura da damisa da wane ne wanda in an gansu a cikin gari tashin hankali ne yanzu menene bariya da aka sa tsakaninmu da wayannan dabbobi a jiji